were carrying two Ghana must go where they used to put money. We called everybody. Even they too, they are under pressure. The police was also under attack. wasu mazauna anguwar ikorodu da ke nan birnin Legas kenan ke bayyana yadda wasu 'yan fashi da makami suka kai hari a wasu bankuna da ke anguwar ikorodu a nan lagos inda kuma aka ce sun sace makudan kudade tare da tserewa ba tare da an kama su ba a jiya ne dai wayannan 'yan fashi suka kai hari a wayansu bankuna guda biyu da ke anguwar ikorodo da ke wajen birnin lagos shaidun gani da ido dai sun bayyana cewa 'yan fashin wanda ciki har da wata mata guda ɗaya sun ta harba bindiga sama tare kuma da tsorata al'ummar da ke wannan yanki inda suka ranta na kare daga bisani dai bayan an yi fashin an bayyana cewa 'yan fashin sun tsere ta jirgin ruwa tare kuma da kona wasu motoci da suka zo da su tun da farko har guda uku wasu da suka shaida lamarin da sun ce 'yan sanda sun kawo doki tare da musayar harbe-harbe tsakanin su da 'yan fashin amma dai ba su yi nasarar kamawa ko kuma kashe ko da guda ɗaya ba daga bisani dai kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mr kayode aderanti ya ziyarci inda lamarin ya auku inda ya sha alwashin cewa rundunar 'yan sandar jihar za ta gano waɗanda suka aikata wannan fashi tare kuma da tabbatar da cewa an gurfanar da su a gaban kuliya. we are here, we uh, a very uh, holistic uh, Hau kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Legas, Mr. Ken Wosu, ya ce rundunar za ta ba da tukwicin naira miliyan biyar ga duk wanda ya ba da wani labari da zai kai ga kame wayannan 'yan fashi babban jibrin murya amurka daga lagos a nigeria